Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan ana ci gaba da shirye-shiryen Kirsimeti lafiya. Ibrahim ta Almasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel muka sake dawowa a wannan shiri na hantsi na yau Asabar 25 ga watan Disamba wacce take ranar Kirsimeti. To kamar yadda muka yi alkawari a shirinmu na asuba, a wannan shiri na hantsi za mu gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen kirsimati. To amma kafin nan gasar filu da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. akalla mutane shirin ne suka mutu sakamakon har-haren da ake kyauta zaton mayakan 'yan ta'adda ne suka kai a jamhuriyar Nijar kusa da kan iyakarta da Burkina Faso kamar yadda hukumomin kasar suka sanar a jiya Juma'a. Sanarwar da ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ta fitar ta ce adadin waɗanda aka kashe na wucin gadi mutane shida ne da suka hada da ɗan sanda ɗaya da jami'an kwastam biyu da fararen hula uku a harin da aka yi cikin dare daga ranar laraba zuwa alhamis. wasu goma kuma sun samu raunuka lokacin da wasu 'yan bindiga dauke da maggan makamai suka kai farmaki akan wata iyaka da wata gada da ke kusa da garin makalondi da ke kan iyaka majiyoyin yankin sun shaida kamfanin dillancin labarai na AAP cewa tun da farko harin ya janyo asarar rayuka da jikkata mutane amma ba a san takamaiman adadinsu ba wurin da ke kan iyakar makalondi inda jami'an kwastam da jandarmomi da jami'an 'yan sanda ke jirgi yana cikin yankin da 'yan ta'adda ke kai har-har a akai Paparoma faransa ya yi bikin jajiberin Kirsimata a gaban kimanin mutane dubu biyu a majami'ar St. Peters Basilica a jiya Juma'a yana ci gaba da hidimar duk da sake ɓullurar cutar coronavirus da ta haifar da sabon wa'adin rigakafi ga ma'aikatan fadar Vatican. francis wanda ba shi da abin rufe fuska ya bota hanya yayin da kungiyar mawakan sistine chapel ke rera wakan noel suna fara bikin kirsimati na vatican wanda ke tuna da haihuwar yesu a cikin jawabinsa francis ya buƙaci mabiya da su mai da hankali kan marasa ƙarfi kamar yesu kuma su tuna cewa ya shigo duniya ne a matalauci ba tare da kowurin kwanciya mai kyau ba an ƙayyade yawan mutanen da su halarci taron da kusan dubu biyu fiye da na shekarar ta gabata ta dubu biyu da ashirin wadda mutane ɗari biyu suka halarta lokacin da aka yi kullen coronavirus a italiya shugaban amurka joe biden da uwar gidan shugaban kasa jill biden sun kai farin cikin jajiberin kirsimati ga yaran da ke kwance a asibiti waɗanda ba su iya zuwa gida hutu wannan wata daɗaɗɗiyar al'ada ce ga matan shugaban ƙasa su ziyarci asibitin yara a lokacin kirsimati amma ziyarar joe biden a jiya juma'a abin mamaki ne wannan da shine karo na farko da wani shugaban ƙasa mai ci ya shiga cikin irin wannan nishaɗi in ji fadar shugaban ƙasa ta white house ba al'ada ce kaɗai ga shugaban da ya shiga wannan hidima jiya juma'a ba Jill Biden ta amsa kira zuwa cibiyar da ke arewacin Amurka da ke bibiyar harkokin Santa wadda al'ada ce mai daɗewa ga matan shugaban ƙasa. Kuma Biden ya kasance tare da ita akan kiran. A asibitin, Biden ya yi magana da gungun yara masu yin fitilu a zaman wani bangare na aikin fasahar lokacin hunturu, inda suka tambayi kowannensu abin da ya zana a fitilinsu. Wasu sun zana dangi, da mutum-mutumin dusa kankara da ma wasu zane-zanen lokacin kirsimati. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamfanonin sufurin jiragen sama na duniya sun soke akalla jirage 2,366 a jiya Juma'a. waɗanda suka faɗo a jajiberin kirsimati saboda yawancin rana ce da ake tafiye-tafiye ta sama. A cewar wata ƙididdiga da aka kafe a shafin yanar gizo da ke bibiya harkokin sufurin sama na flightawire.com haka kuma kusan jirage dubu tara ne suka samu jinkiri. Shafin yanar gizo ya nuna cewa an dakatar da dashin jirage na ranar Kirsimeti shida a duk duniya tare da ƙarin 365 da aka shirya yi a gobe Lahadi. Jiragen sama na kasuwanci da ke zirga-zirga a cikin Amurka da kuma waɗanda ke shiga ko fita wajen ƙasar sun kai sama da kashi hudu na jiragen da aka soke a ƙarshen mako a cewar bayanan flight waya da suka nuna. Daga ƙarshe jami'an Taliban a Afghanistan sun tabbatar jiya Juma'a cewa sun tattauna da tawagar haɗin gwiwa daga Turkiyya da Qatar shirin kamfanonin ƙasashen biyu na gudanar da filayen tashi da saukar jiragen sama na Kabul da sauran garuruwan Afghanistan. Tattaunawar ta zo ne a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke neman hanyoyin da za a ƙara kai kayan agajin gaggawa ga ƙasar afghanistan inda miliyoyin mutane ke fuskantar matsananciyar yunwa kakakin ma'aikatar sufuri ta taliban imamuddin ahmadi ya shaida murya amurka wani taron share fage da tawagar haɗin gwiwa na kamfanonin turkiya da qatar da aka gudanar ranar alhamis ya ce a farkon mako mai zuwa ne aka shirya ƙara tarukan amma har yanzu ba a cimma matsaya ba Kafar labarin Turkiyya ta rawaito cewa kafin yin tattakin zuwa Kabul a wannan makon, kamfanonin Turkiyya da ƙasar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna ta gudanar da filin jirgin saman birnin bisa haɗin gwiwa. Turkiyya ta amince da samar da tsaro a filin jirgin saman Kabul bayan da 'yan Taliban suka karbe kasar a tsakiyar watan Agusta bayan ficewar sojojin kasashen waje da Amurka ke jagoranta da kasar cikin wannan watan. A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda muka ce, za mu gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen Kirsimati. Don haka bari mu za ku ɗa gefe, Alheri Grace Abdu ta gabatar da gaishe-gaishen Kirsimati kashi na biyu. Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people both near and far. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever alaikum barkama da sake saduwa da ku a wannan shiri ba muna yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar ta Kirsimeti a shekara ta 2021 lami lafiya. Alheri Grace Abdi ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna kasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Elizabeth Sakar Barau daga Maradi Eglis ARN Macedonia. Ina yi ma 'yan uwana Krista duka inda suke a faɗin duniya barka da wannan sallah ta Kirsimeti. Muna ma Ubangiji Allah godiya saboda alferinsa da shan kansa da ya ba mu dama muka samu muka yi wannan sallah a cikin ƙoshin lafiya. Ta haka ina morar wannan zarafi. ina yi ma kowane ɗaya mu barka da sallah a cikin mutane da dama ba zan mance da 'yan uwana waɗanda suke tare da ni ba a nan ba da gishiri ina da fami yahaya ina yi musu barka da sallah a tawa akwai 'yan uwa da dama kamar fami baidu ina musu barka da sallah a maradi akwai 'yan uwa da dama ba zan iya zana su ba duk ma akwai ina a duniya ina musu barka da sallah allah ya maimaita mana ni ne kefas sanushi daga iglis arn basarawa ta biyu ina maku barka da sallah ubangiji allah ya bishe mu ya taimake mu amin ni ne na zafa ya Yahaya daga Igilis AR Annaba da Gishiri na muku barka da sallah duka yawa na Kirista na duniya gaba daya ina muku barka da wannan sallah. Ni ce mai suna Rebecca Zakar Barau daga Eglise Evangelique de la République de Niger a Tawa. Ina yi muku barka da sallah ta kristimati Barkan mu da ganin wannan rana a wannan shekara ta 2021 ina fata bar ubangiji da maimaita muna ta baɗi bari ya sa wannan sabon shekara da za mu shiga ta zamanto ta salama a cikin faɗin duniya gaba ɗaya da kuma nijar ina marabta wannan lokaci ina yi muku barka da sallah jama'an nijar da najeriya kamaru da caji da dukkan faɗin duniya allah ya albarkace mu Amin. Sunana Adamu Mai Daji, mamba na Ecclesia eh, Aaron, wata Ecclesia Evangelique de la Niger, Ecclesia ta wuri ta bayan ruwa. Da ka muna yi Allah godiya da mu wannan rana, zagoya wannan rana idan na muna. Ina so in fani wannan dama domin in yi gudanar da barka da sallah ga iyayena da ke can cikin karamar gunduma ɗan katsari watan garin bawa daji. sannan kuma ina son in gaida shi abokina haruna bisala malamin makaranta ne da ke can tsibirin dogoduci sannan a ƙarshe ina yi ma dukan matasa na iran barka da sallar christmas bar allah cikin alherinsa ya maimaita mana tabaɗin baɗaɗa. sunana madan adam mai daji zainabu ina cike da murna da farin ciki domin wannan rana ta 25 ga watan sha biyu domin sallar noel wadda muke yi kamar yadda wasu kasashe na duniya su ma suke wannan hidima ina ma 'yan uwana mata barka da sallah da 'yan uwa masu bi na kasar niger da ko da dukkan duniya gaba ɗaya na musu barka da sallah da ganin wannan rana musamman shugaban mata ta ƙasa ta iran madan salome bare yana musu barka da sallah ina ma ikilisiya Harubanda, barka da sallah da kuma shugaban Harubanda. sunana yakubu dauda wanda ke zamne a nan eh, yamai babban birnin eh, kasar jamhuriyar nijar ina mora wannan zarafi domin in gaida 'yan uwa maza da mata na ko'ina a cikin duniya sannan kuma eh, musamman ma wanda suke cikin nan ƙasa nijar na gaida mutane duka na garin basarawa ina gaida duka masu bi kuma waɗanda suke zamne musamman jihar maradi duka da nijar baki daya ne shu'aib salihu da kano ina ma 'yan uwanmu kiristoci fata alheri na wani kismet mai zuwa kuma ina gaisuwa na ga yawanci 'yan uwan namu eh, kiristoci da 'yan musamman arewa kamar amos wanda shine manajan mu Ziko Suleiman Ibrahim coach mu da coach Samuel da sauransu na musu fatan alheri kuma su kismeti lafiya. Kunye ce sajiya daga ƙasar Kamaru. Ina yi ma Kiristoci barka da sallah. Ina miƙa gaisuwa na ga Angel, Mirai, Sophie, marie josiane sidonie Mir, eh, miranda princess duk ina yi musu barka da sallah da fatan kuma za su yi sallah lafiya da dukkan duniya za su yi sallan kirsimeti lafiya. ne Ibrahim ina taya duka Kiristan na duniya gaba ɗaya murnan barka da sallah. Su Joseph su Daniel su Okechukwu gaba ɗaya ina miƙa gaisuwa na gare su gabaki ɗayansu maza da mata. Na taya su murna ina mai taya su murna gaba ɗaya na barka da sallah. Happy New Year. Sunana eh, Muhammadu Kabiru da fatan za a yi Kirsimeti lafiya ina yi ma daukakin kiristocin duniya fatan alkhairi allah sa a yi kirsimeti lafiya a tashi lafiya da kuma abokanai na kiristoci kamar su wako su isaac su emeka su aike duka ina masu fatan alheri a gode daga nan duwala a kamaru ni ce aisha ina yi ma kristoci barka da sallah ina gaishe da yili ina gaishe da jili ina gaishe da sofi ina gaishe da fani ina gaishe da angel ina gaishe da da da fatan za a yi sallah lafiya duka duniya gabaki daya. na tabita andrew liman ni daga jos ne ina wannan gaisuwa na kristi mati ga professor mrs akaya malum ga kuma eh, masa mrs apat ga kuma mai gidana andrew liman da 'ya'yana maza da mata ga jikokina da yawa ina musu fatan alheri ina musu addu'a ubangijin allah ya kai mu sabon shekara lafiya mu yi zaman salama da kauna ga juna kowa ya kinsa sabon shekara ya kasance da sabon hali suna na comrade friday bako ina zama ne a diyezar maganda na so yi ma matana hawa bako barka da christmas mamana mrs ruth bako da kuma yan uwana rose bako da kuma yan uwana plateau bloggers and online media association duka mutanen riom duka mutanen plateau state da duka mutanen nigeria bari mu yi bikin christmas da new year din nan a cikin lafiya allah kuma ya kara mana zaman lafiya allah ya kara mana cin gaba sunana hawa ɗan Juma Bello daga Yalwa Millennium Quarters Bauchi. Ina gaida mamanmu a Amerika. Maman alheri ina gaishe ta ina mata fatan alheri. Ina gaida alheri da Briska da Jummai da Nahe da matan shi da yaransu. Ina gaida mai gidana ɗan duma Bello. Ina gaida yara na Allah ya sa mai Christmas lafiya. Allah kuma ya sa mu ga sabon shekara lafiya. Allah ya zaunar da ƙasanmu lafiya mu shiga sabon shekara lafiya. Sunana Malam Yakubu Tadi ina gaida iyalina da sarakunan garinmu Adu, abokan aiki na a PRTV da kuma duk jama'an Plateau da Krista da Musulmi. A wannan Christmas muna fata dai kowa zai lura kuma mu rike dangantaka da mutunci a yi christmas lafiya Abbas Bilkis Usman ina son gaishe da iyayena da agata Gata, Comfort Tambaya da kakana a Bauchi da duk abokanaina da fatan za mu yi Christmas lafiya kuma mu shiga sabon shekara lafiya. Sunana Mr. Danjuma Joseph garkuwan agwa tashi daga karamar hukumar Obi Nasarawa State. ina gaishe shi mai gida na sanata umaru tanko almakura ina gaishe shi mai girma gwamnan jihar nasarawa da mataimakinsa a wato shugaban aa sule da kuma sarkin agwata shi alhaji abubakar umar afeshi da kuma duk yan uwana krista da chairman na kan na nasarawa state da iyalina ina gaishe su na christmas allah kuma ya maimaita mana jingling, ring, ting, tingling too. It's lovely weather for us, lay right together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you, It's lovely weather for us, lay right together with you. lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan kashi na gaishe-gaishen sai kuma da karfe hudu na rana agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji kashi na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mai sallama bari ni ba bi sahu wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa rana ita yau idan Allah Ubangiji ya kaddara muna cikin masu rai. Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a mu ya kuma rafa mana asiri ya sa mu gama da duniya lafiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. da kuma fatar za a gama wa bukukuwan Kirsimeti lami lafiya da alheri. Hey! Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da yamma za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke fatan za a ci gaba da bukukuwan Kirsimeti cikin annashuwa da kwanciyar hankali. Wasalam.